الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير yanzu wanda ya halarci halitta gaba ɗaya a ce bai san sirri ba da ma abin da ya fi sirri ɓoyuwa ba alhali shi ne mai tausasawa ga bayansa masanin al'amuransu babu abin da yake ɓoya a gare shi